Allah mai tambaya ta farko tana cewa don Allah malam ina son a yi mini bayani dangane da wankan janaba domin na ji malamai sun yi bayani daban-daban. A to nan abin da ke ce miki yana da kyau ki samu littafin shimawi ki zo gaban malama ko malami domin wankan dai kamar ita ambata niyya ta yi za a yi kuduri ne da farlanci wajabci sannan za a fara wanke kai so uku abin da ya kawo bakin waya bakin kafada duka nan ga kai zuwa bakin kafada babu cewa wajen dama ko wajen hagu gaba ɗai za a zubar ruwa su uku a wanke sannan cagin dama za a wanke shi abin da ya kawo kunkuru sannan a kuma a wanke cagin hagu abin da ya kawo kunkuru sannan da na a wanke abin da ya kawo gwiwa cagin dama sannan a dawo a hagu abin da ya kawo gwiwa sannan a wanke abin nan cagi na dama wajen abin nan kwamre mutum sannan a wanke kuma na hagu ƙaurin mutum to a nan akwai huska biyu ko dai a fara alwala bayan an wanke ƙazamta ko a fara gabatar da alwala kan malalla to sannan a yi wankan to in namiji na in dai ƙari bai koma taɓa mazakuta sa yana zuwa shi sallah da wani alwallah in mace ce da ta ƙari sai ta zuwa sallah ko kuma a bari sai an gama wankan sannan a yi alwala daga baya duk kuma ya an jinkirtar da wankin kafafu sai an gama wankan sannan a wanki kafafun cikin wankin alwallah kuma ya daidai alhamdulillah Allah ya saka in kairi ne tambaya ta gaba ta ce do Allah malam ina son a yi mini bayani dangane da sujada ba'diya da qabliya wace ce ke da raka'a hudu da mai raka'a biya eh, sun kabara to qabliya ba a ta sallah ba in wanda kabliya ta kama bai hita sallah ba yana cikin sallah don haka raka a hudu gari ta eh, kabbara hudu gari ta ya rikita eh, kabbara hudu gari ta amma ba adiya an gama sallah an hita sallah don haka ba a shiga ta sai da harma to harman nan za a yi kabbara lau ba a da dulin wa hawa bil ihrami tashahudin wal jahru bis salami ita ba diya an yi ta koda bayan tsawon lokaci amma ita ana yin ta da harba da tahiya da bayyana da sallah kabbara biyar gare ta na mai tambaya na gaba ta ce malam don Allah yana son ka gaya mini irin addu'ar da mamaci ke bukata ko wadda ya dace a rinka mai a mamaci ya shahi nau'i biyu ko dai ya zan uba ko uwa ko ko ya zama ɗa ko ko ɗan uwa na addini ko ɗan uwa na jini ko ko mijin mata to in uba na ko uwa kana iya allama gafir li abi ma gafir li ummi ko kuma rabba gafirhu ma kamar rabba ya sagira rabba rahamu ma kamar rabba ya sagira wannan kenan amma in za ka yi ka fara yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ko kuma kai istighfari ka ba da ladat ko kai salati ka ba da ladat duk wannan yayi daidai mutum shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ba da ladat salatin nan ga mabaci ne mahiyi ne na mahiyi ya taita ɗa ne na mijin tana ko mata taita aboki ne na malami ne na dan uwa ne na na addini duk dai wannan yana da kyau sai mai tambaya ta gaba ta ce don Allah malam ina son a yi mini bayani domin ta ga idan an ka jicce takalmi sai a ce a mai sai daidai shin shari'a ce ko ku a don a ji daɗin sawa don in takalmi na birgice bai sawa da daɗi eh don a ji daɗin sawa sauƙaƙawa ne tambayarta ta gaba ta ce to Allah malam ina so a yi mini bayani idan mutum zai shiga kwana kuma yana da niyyar yin nafila da daddare sai gudun kai ya zan bai tashi ba sai shafa'i da wuturi to bayan ya tashi da daddare ya yi nafila zai shafa'i da wuturi ko ya zai eh idan mutum zai shiga bacci idan yana gudun kada bacci ya rinjai shi to yana iya nafilarsa da zai yi sannan ya shafi'insa da wuturi ya kwanta amma idan mutum na ganin eh, yana iya tashi da laini to an yi son ya bari ƙarshen dara domin ita asalla mashuriya kuma mutum na iya nafila farko kuma ƙarshen dare kuma shi kamar ita ce ya tashi shau idan turi kuma ta farka daga baya tana son ta sake ƙara nafila shin tana yi eh tana iyawa to ya an ƙare za ta yi wani wuturi ko kuwa ba za ta yi wani wuturi ba wancan ya isa domin hadisai biyu ne ij'alu akhir salatikum bil layli wutra sannan da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wutra ni fi lailatin hadisai biyu da suka haɗu ku sanya masallaku ƙarshen ta wuturi sannan kuma annabi ce babu wutu biyu dare daya to amma in har Allah ya kaddari bayan ya rin daga bayan ga gafara ga ta shi ƙara nafila an ce na ƙara kuma sai ya sake wutu ba wannan shi a rubuce ga littafin na shari'a na'am wannan mai tambaya ta ce don Allah malam wani lokaci ne sallar duha take farawa lokacin da rana ta fito ta wace idan rana ta fito ta wace to sannan na sallar duha ka farawa tana nan lokacinta har lokacin da rana ta kai tsaka amma da rana ta kai tsaka ana tana fitunta karkata to ta wuce sannan salatul hajira kenan a ah, ita sallar duha ita ce kake ganin wasu daga cikin maluma ko kuma su abin da sai su zauna masallaci sai rana ta fito su yi ta wanda ake kira salatul ishraqi da salatul ishraqi sallar zuwa zu gudana Allah ya ganar da mu tambayar ta ta gaba ta ce malam don Allah ko yana halatta mutum ya ci albashin gwamnati ba tare da ya tafi aiki ba kuma ya yi karatu amma bai samu aiki ba sai daga baya to Ah, in aka ce ga amana an baka ka yi aiki kuma kuɗin ga ana baka su don aiki nan to aiki nan sanaka su kuɗi idan ba ka zuwa yi aiki to ka amshi kuɗin mutane domin amana al'umma ta gaba dai wato kusan ina son mutane su san cewa fa da sauƙi ka ci abin mutum mutum guda domin shi kana zuwa ka ce shi yahe maka yahe ma amma in ka ci na jama'a to kowa sai ya yahe kaga akwai aiki saboda haka in an ka baka aiki ka sai ka yi sannan kuma ka amshi kuɗin ka ci amma in baka da sai dai in wanda baka aikin shi an babu aikin ga aiki an baka an baka na zuwa babu aiki kuma ɗan ƙasa ake an baka aiki na ƙasa to ka zan ɗan ƙasa na gari ba shi hallata mutum ya ci kawai kuɗi ba tare da yana aiki ba kuma kuɗin aiki in bai iyawa ya bar mai aiki shi na sai kuma mai wannan tambaya ta ce da Allah malam mace mai haila tana karatun alkur'ani kamar irin su wannan alkur'ani mai juzi'i juzi'i ko karanta suratul yasin eh, da kuma suratul kahfi a matar da ka haila to bai halatta ta ɗauki ƙur'ani sai fa in ɗayan duta in tana haila tana malama tana karantarwa to yana halatta ta ɗau ƙur'ani cikakke ta karantar ko ko tana haila amma ita ɗaliba ce tana zuwa a koyo mata karatu ya halatta ɗauki ƙur'ani cikakke amma in ba ta cikin ɗayan waɗanga bai halatta ta ɗauki ƙur'ani sai hankuri har ta gama amma ba a hana mata zikirin Allah ba ala kulli ayani hmm. sai kuma mai wannan tambaya ta ce malam wani abu da ake kira free wedding shi ne saurayi da budurwa su yi hotuna kafin aure saurayi ya rungume budurwa ko ya yi kifin ɗinta ya sumbace ta don Allah mala a tunatar da uwaye mata da samari domin abin ya yi yawa to a wannan ɓannata saboda zai jawo illoli masu yawa baya halata mutum shi koma awa kare bai da kishi ya kamata mutum ya zama mai kunya haka nan ita ma mace ta zama mai kunya matar da ya zama miji neman ta ya zan su rungumi juna su yi hoto ai rashin kunya ya yawa kuma sannan irin haka yana karantar da wasu illa musamman shi baya don haka ina kira ga wayan 'ya'ya su tsawata muna roƙon Allah shi muna maganin abin da ya ɓaci babu shakka daidai na in an ga waɗannan abubuwa a sa baki abin da aka yi wanda ba gani ba to sai a yi fara in an gani Allah taimake mu hakar makalla mace ce take yawon iskanci sai ta samu ciwo sai ta zo ta ce a taimaka mata yana halatta a taimaka mata to lokacin ta yawan iskanci ai mata wa'azi in ta kaddama laha inzar in gargadi ya gabata gare ta yanzu ba a taimaka mata amma in ba a mata gargadi ba to ana taimaka mata a mata kashedi wannan shine kaidar shari'a a ita shari'a abinda take kallo abinda ka faruwa shin an yi magana yanzu idan mutum na da kare mai cizo ya aje mutane na bi kare ne musu haushi amma ba a wa mai karen ga magana ta kama karen ka kai cizo wani an ka bar jabari haka nan ana inda ya haushi a sheka ranar sai cizo wani to kaga mai kare ba a hukunta sai tun da ba a yi mai gargadi ba haka nan katangar da za ta faruwa ba a ce mai ita ka ta faɗi ba ta farma wani to duk irin haka abu haka nan ita wakka mai shashanci to a yi mata wa'azi ki bar shashanci kina ɗauko illa to in sa ɗauko illa ta taho sai a batta da illa ta tunda ta yi jur'a ga ubangiji Allah gane da sai kuma wata da ta ce malam tana neman ka taimaka mata da addu'a Allah ya saka maka da alkhairi malam wannan shine karshen you. to Allah ya saka da alkhairi a kunji ji a tambayoyi waɗanda mala ya karɓa kuma muna son ku mai da ku sosai domin kun ji ma wata ta ambata cewa cikin tambaya wankan janaba har tana cewa ta ji malamai na bayani daban-daban saboda haka ku mai da ku. ire-iren waɗannan fatoyi da kuka ji malam ya karɓa to insha Allah za ku iske duk malamin da an ka kawo nan zai kwatanta gwargwadon irin yadda kun ji malam na ba da fatoyin nan to ku yi kokari ku rike su insha Allah nan tsira take Allah ka sanya albarka Allah ya saka da alkhairi ga mun ji abubuwan da malam ya gaya muna Allah ya samu sanya su cikin aiki insha Allah ya samu sanya malam Bakar Umar a mataimakin shugaban majalisar malamai a ta ce ga lokal gamman insha Allah shi ne wanda zai rike mana da asira. a jama'a mu karanta fatiha da salati ga annabi sallallahu alaihi sallam bismillahir rahmanir rahim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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله منا روقونك da sunanakinka kyawawa wannan darasi mai mahimmanci da malam ya karantar da mu allah muna roƙonka ka saka malam da alkhairi ka ɗaya bi rayuwarsa da zari'arsa da tamu baki ɗaya muna roƙon allah abubuwan da malam ya karantar da mu allah ka ba mu ikon sa su cikin aiki kuma allah ka karɓar muna ya allah wannan haɗuwa da muke yi allah ka san manuhanmu a gane addininka a bauta maka kai kaɗai Allah muna roƙonka ka tausaya muna ka karbi ayyukan mu kyawawa kurakuran mu Allah ka yahe muna ya Allah rahama kada da kake saukawa ga waɗanda ke irin wannan taro Allah ka sanya mu cikin su ka lullube mu da rahamarka ya Allah Allah ka san wannan haduwa da muka yi wannan makaranta da sauran waɗanda sun kashe kunnen su sauti na kai mu suna sauraren alkhairi kowannen mu da bukata ta Allah ka sani Allah bukatocinmu sun yi daban-daban kai ne mai biyan bukata Allah ka biya muna baki daya muna roƙonka ya ubangiji cikin baiwarka da halakka zari'a da ka ba mu Allah ka shirya mu da su ka sanya musu albarka ka hore musu sana'o'i ina nan ya Allah marasa lafiya daga cikin mu musulmi maza da mata yare da manya Allah ka warkar da mu ka sanya muna alkhairin ka duniya da lahira Allah ka warkar da marasa lafiya mu waɗanda ke jinya gida ko asibiti ko masu jinya a sahi muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ta mu ka ƙara zamnar da mu lafiya abubuwan da muka tunkara Allah kai ne sanin abin da ya zama alkhairi gare mu Allah kai muna zafi na alkhairi Allah ka sanya muna natsuwa Allah ka raba mu ganin bakin cikin duniya da lahira muna roƙonka ya Allah da sunan ka kyawawa Allah muna roƙonka akwai yan uwa musulmi masu bukatoci daban-daban wasu sun ambata wasu musu ambata ba Allah kai ne mai biyan bukata Allah ka biya muna ya hayyo ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin Allahumma arhamna warham ummata muhammadan rahmatan amma faganina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء آفية اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a kowace ta tsaya inda take ka kowa ya tashi tsaye sai malam ya fita kowace ta tsaya inda take a dan saurara kuma bayan malam ya fita akwai jawabin da